tofa ana wata ga wata asirin yarima dan sarki wato prince bello a cikin shirin gidan sarauta asirin safa yanzu ya tono bayan wani sirri da suka tsakanin tsakaninsa da bintu wanda duk masu kallon wannan shiri sun san irin rashin mutumana da suka aikata wanda soyayya ce da kuma rudu na soyayya ya ɗibe su duk da cewa yariman dan sarkin an nuna cewa mutum ne shi mai tsoron allah mai kishin addini amma sai dai kuma soyayya ta fi ƙarfinsa shi ɗan ya fi ƙarfinsa ya aikata wannan mummunar ta'asa ta yadda aka yi alkawari da shi da cewa ba sannan kuma an yi alkawari da shi cewa ba zai ƙara yi mata magana ba ko wani abu makamancin kaninsa wato yarima kanin yariman shi ma ya amince wato dai ciroma shi ma ya amince da wannan al'amari inda yana cewa yana son bintu amma da haka zai haƙura ya isa gidansu a takaice zan iya cewa wannan ƙani fa kamar ya fi yayan a yanzu a hankali amma kuma za mu iya masa uzuri saboda haruɗi ne na soyayya a ɓangare guda kuma a yanzu da muke baku wannan rahoto ya zata kaya bayan an kama shi yarima ɗan sarkin da amarya da suka ɓoye na sirri wanda babu wanda ya san wannan guri sai abantaccen na hannun daman yarima bellon wanda a yanzu haka an gano wannan gida ta hanyar kaka wanda kamar yadda muka baku rahoto bayan alinuhu wanda wanda shi ya fito a matsayin mahaifiyar ya sha wahala a hannun kaka daga nan yake fada yake bayyana ga inda inda aka ɓoye bintu wanda ake kiran shi yariman a waya mahaifin nata yake nuna cewa so yake ya ganta wanda hakan ne yasa kuma aka gano boye su kuma ma'ana dai mai suka boye wanda a yanzu da muke haɗa muku wannan rahoto fa ran sarki ya ɓaci sannan kuma ran mahaifiyarsu ita ma ranta ya mugun ɓaci gashi kuma dama ba ta da lafiya a yanzu dai da muke haɗa muku wannan rahoto tabbas gadon wannan sarauta zai iya barin hannun jerima bello dan sarki ya kuma hannun ƙanin shi amana da ya yi tun kafin ma ya zama sarkin a yanzu da muke haɗa muku wani rahoto shi ya rima bel ɗan sarki ya so a ce ba wanda zai gano sirrinsu har sai lokacin da ya rima ɗan sarkin ya zama sarki kamar da yadda yake so kamar da yadda ya bayyana sai dai kuma a yanzu bai cimma ruwa ba akan wannan manufa kamar da yadda muka gani mun ga yadda ya rima ɗan sarkin da amaryarsa bintu an yi aure kuma ta tare a gidan mijinta kamar da yadda muka gani kuma sun sha soyayyar su irin ta ma'aurata har ma da soyayya ta kalaman baki da sauransu kuma yadda muka gani ta ne masa wanda hakan ne tabbatar da kuma al'amari ya riga da ya shiga tsakaninsu komai ya kama wanda wannan ba karamin cin amana ba ne ba musamman idan muka waiwaya wajen kanin nashi wato kanin shi zan fahimci cewa fa sanda bintu ta auri kanin yarima dan sarkin samsam ba su ba wani abu da ya shiga tsakanin su irin na ma'aurata wanda hakan ne ma yasa sa yarima dan sarki yana sakin bintun shi kuma yariman ya aure saboda babu abun da ya shiga tsakanin su. shi masu kallo sauraro a ganin ku wani irin mataki ya kamata a ɗauka akan yarima dan sarki saboda wannan cin amana da yawa yayansa ma'ana dai da yau kaninsa da kuma sarki da ma danginsa gabaki ɗaya wani irin hukunci ya kamata a yanke masa duk da cewa matsayinsa na ɗan sarki hukuncin da ya kamata a yanke masa ya kamata mu ji shi ku bayyana mana ra'ayinku amma mu muna ganin cewa za a yanke hukunci a ce babu shi babu gadon sarautar wannan masarauta ma'ana da an soke sunan shi wanda kuma kanansa shi ne za a bawa ya zama na shi ne zai gaji wannan masarauta saboda ya kasance shi mutum ne mai haƙuri da juriya a cikin dai wannan masarauta kamar da yadda muka gani tabbas haƙon yarima ɗan sarki bai cimma ruwa ba ba a je ko ina ba an gano lagonsa kuma ba shi da wata hanya da zai iya wanke wannan mummunan laifin da ya aikata wa ƙanin shi da sauran al'ummar wannan masarauta ya kamata ku bayyana mana ra'ayinku a comment section sai mun ji daga gare ku tofa ana wata ga wata kaka na cikin shahararren shirin nan na gidan sarauta ya tona wa yarima prince bello asiri na ɓoyayyen sirri kuma al'amari mai girma wanda ya aikata tare da amaryarsa Fatima Bintu ko mu ce Gimbiya a cikin wannan shiri na gidan sarauta da fatan dai za ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin jin yadda kaka ya wannan tonan silili kuma ya gayyato kanin Yarima Bello tare da matar Yarima Bello sannan kuma da mai gaba ɗaya wato sarki mahaifin Yarima Bello kasance da mu domin jin yadda take kayawa Jama'a barkamu da haka sannan mu da saduwa a wannan tasha kar da kumanta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha sai a daure a danna subscribe kana a danna alamar kararrawa muna godiya da ziyartar wannan tasha mai albarka bayan kaka ya kama mahaifin dattijo mahaifin Fatima Bintu wato ta cikin shahararren shirin nan na gidan sarauta inda ya kama mahaifin nata wanda ya nuna cewa dole sai mahaifinta ya faɗi inda ita gimbiya wato fatima bintun take wanda kuma shi kansa kaka ɗin bai san da cewa wannan ba ƙaramin ƙoƙari yake na tona wani babban sirri ko kuma wani ɓoyayyen sirri wanda aka ɓoye shi ba da jimawa ba kamar da yadda shi kansa kakan akwai wani babban sirrin da ya ɓoye a cikin wannan shiri na ɓoye mahaifinsa sai dai kuma wancan sirrin nashi a yanzu za mu iya cewa ya zama ba sirri ba domin ko a kanin mahaifin nasa ya kubuto daga hannunsa to shi kansa kakan yanzu kama mahaifin fatima bintu na kokarin ina yi kokarin tona wani babban asirin da shi kansa mahaifin fatima bintin da rimi bello da ita bintin suka ɓoye ma'ana dai na wannan al'amari da suka yi na auren fatima da kuma ma'ana dai na auren fatima bintu da yarima ɗan sarki wanda suka yi asirance bayan abin da ya faru na ƙanin yarima ya sake ta ba tare da komai ya shiga tsakaninsu ba hakan ne masu damar ɗaura aure nan take saboda babu abin da ya shiga tsakanin su saboda ba ta da ba a yanzu haka dai an yi aure tsakanin yarima bello da kuma fatima bintu to a yanzu shi kuma ga kaka ya kama mahaifin nata kuma ya nuna cewa in dai bai faɗi inda take ba sai ya yanka shi saboda wani mahari da ta taɓa yi masa yana nan da shi a ransa kuma ya ci alwashi sai ya rama wanda yana ƙoƙarin ramawa ne kuma aka samu matsala wato dai ita fatima bintin tafi ƙarfinsa saboda ta zama 'yar sarki ko kuma mu ce ta zama matar ɗan sarki a cikin dai wannan shiri na gidan sarauta a yanzu wannan cakwakiya da ake yi wato shi alinuhu wanda ya fito a matsayin mahaifin fatima bintu idan ya ji wahala ya ga wuka ko kuma mace ya ga adda karara kuma ga kakan ba shi da imani shi kansa ya tun yana karami wato dai idan ya ga tabbas ba kakan zai iya yanka shi kamar yadda ya faɗa ma'ana dai zai iya sheke shi har lahira to tabbas zai je ne ma'ana dai zai ce ya san inda take wanda kuma zai kira Remi Bello domin kakan domin ya kai shi ya kira Bello domin ya kai gidan da Fatima Binta take da cewa shi kansa yanzu mahaifin Fatima wato dai alinu bai san inda Bintun take ba a halin yanzu bai san ina ne ma gidan ba idan ya kira sai dai kuma Jeremy Bello fa ya riga ya fi karfin kaka ko ta yaya saboda shi dan sarki ne mai faɗa aji sannan kuma gashi da jami'an tsaro to idan ya kira idan mahaifin fatima bintin ya kira shi umar m sharif wanda ya fito a bello